daɗa ko bayan jihohin borno yobe da adamawa ita ma jihar Bauchi ta yi fama da hare-haren 'yan bindigar Boko Haram ko a baya kaɗan ma an yi ta bada labarun wasu dazuzzukan da ake zargin 'yan Boko Haram na fakewa a ciki. Akan haka na tuntuɓi gwamnan jihar ta Bauchi barista MA Abubakar ko me ake ciki a halin yanzu? Mun yi wani shiri na sirri na musamman wanda ya baiwa sojojin Najeriya dama suka shiga waɗannan dazuzzuka bugu da ƙari kuma a sati biyu da suka wuce na nemi taimako daga rundunar sojan sama ta najeriya wanda suna da wani jirgin saman su mai na'ura na musamman wanda yakan zaga yana sama dukkan abin da ke ƙasa zai gani sun tafi waɗannan dazuzzuka duk da ake ikirarin cewa akwai ire-iren waɗannan sansanin sun je sun zaga sun duba sun tabbatar mana cewa babu irin waɗannan sansani to kuma sojojin ƙasar mu ma su ma sun shishiga mun daɗe da fara wannan da yake abu ne wanda ba komai bane zaka faɗe shi a fili lokacin da ake buƙatar a ire-iren wayannan abubuwa cikin sirri ake yin su amma ya zuwa yau babu wani sansani mai ɗaga hankali na 'yan ƙungiyar boko haram to sai dai kuma a baya an sha samun wasu 'yan bindiga sukan je makarantun gwamnati su ko harba malamai su yanka yara a buci yanzu ya al'amarin wannan irin abu a ƙaramar hukuma ɗaya ne a makarantar secondary school ta yana wanda wannan ya ya faru ne kusan shekara uku da suka wuce daga wannan lokacin ya zuwa yanzu alhamdulillah ba mu sake samun irin wannan barista ma abubakar gwamnan jihar bauchi hafsan sojan saman najeriya mai murabus aliko yan rashid harun ya ce ko da yake leken asiri ta hanyar jirgin sama irin na sojoji na da amfani ba amma a kara da neman bayanan sirri ta hannun jama'a eh yana da tasiri sosai amma abin da nake so in gaya maka cewa ba abin da is reliable kamar human intelligence ba mutum akwai inda zai shiga wannan kuma shi drone din akwai ma inda ba zai dauka ba saboda in ka duba a sama yake kuma akwai wasu sunkuna sunkunan jejin da shi wannan baya da association din da ya dauko abubuwan da suke cikin wannan jeji Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria